Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi ni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfila Hashim Gumel muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 11 ga watan Satumba na shekarar 2021. Bayan labaran duniya za mu kawo muku hira ta musamman da wazirin sarkin hausawan akara alhaji sanusi ahmad dan kasuwa kan yadda harin ranar 11 ga watan satumba 2001 ya shafi harkokin tattalin arzikin afirka kamar kowace rana asabar ibrahim ka almasi garba ya shigo da shirin amsoshin tambayoyinku bayan nan kuma muna dauke da labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi bikin tuna da cika shekaru ashirin na ranar sha ɗaya ga Satumba shekarar dubu biyu da ɗaya tare da wasu abubuwa uku da suka bar tabo. Cikin shiru ya ziyarci wurare uku na harin ta'addanci mafi muni a tarihi. Biden tare da uwar gidan shugaban ƙasa Jill Biden sun halarci bukukuwa a wuraren da jirage hudu da mahara goma sha tara suka fara shiga da ya haddasa zaman amurka har shekaru ashirin a afghanistan tsayawarsu ta farko a cikin birnin new york ta zo cikin tsatsauran matakan tsaro jami'an birnin da na jihohi sun ce duk da cewa magajin garin bill da balasio ya jaddada cewa babu wata kamaiman barazana ga new york a cikin wani bayani da aka riga aka naɗa biden ya yi amfani da babban taron don sake yin kira ga haɗin kai a cikin amurka mai rabuwar kawuna ya fara ranarsa ne a birnin new york a wurin cibiyar ciniki ta duniya inda jirage biyu suka yi karo a husumiyar arewa da ta kudu a safiyar warar rana ta satumba shekaru ashirin da suka wuce da safiyar jiya asabar biden ya kasance tare da tsaffin shugabannin amurka bill clinton da barack obama da tsohuwar sakatare harkokin wajen amurka hillary clinton da ma tsohuwar uwar gidan shugaban kasa michelle obama tare da manyan jama'ai. kamfanin jiragen saman pakistan na ƙasa da ƙasa pia ya faɗa yau asabar cewa yana da niyyar sake komawa sufurin jiragen kasuwanci daga islamabad zuwa kabul babban birnin afghanistan amma ba a yanke shawara ta ƙarshe ba mai magana da yawon kamfanin sufurin na ƙasa abdullah hafiz ya shaidawa murya amurka cewa rahotannin kafafen yaɗa labarai ke bayarwa na cewa za a ci gaba da aiki da jiragen daga ranar litinin ba daidai ba ne yayi bayanin cewa wasu kamfanoni a babban birnin na afghanistan an tuntube su kuma sun nemi pia ta gudanar da zirga-zirgar jiragen sama wanda hakan ya sa kamfanin jirgin ya nemi izinin yin hakan hafiz ya kara cewa a zahiri mun nemi izinin jirgi mai saukar ungul zuwa kabul wanda kafofin watsa labarai suka ɗauka kuma a zahiri suka ce pia yanzu tana ci gaba da gudanar da aikinta na yau da kullum daga sha uku ga watan satumba wanda ba haka bane in ji hafiz a halin da ake ciki jami'ai sun faɗa yau asabar cewa jirgi na uku ɗauke da kayan agaji daga gwamnatin pakistan ya sauka a afghanistan filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na kabul ya lalace sosai a yayin aikin gaggawa na kwashe sama da mutane dubu ɗari da ashirin gami da amurkawa da 'yan ƙasashen yammacin turai wanda ya ƙare da janyewar sojin amurka kafin tsakar dare agogon yanki na ranar 30 ga watan agusta. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani sabon binciken Amurka da aka fitar jiya Juma'a sun nuna cewa allurar rigakafin COVID-19 suna ba da kariya mai karfi daga kwantarwa asibiti ko mutuwa har ma a cikin lamuran da suka shafi nau'in cutar Delta mai saurin yaduwa. Wani bincike wanda ya biyo bayan mutane dubu ɗari shida daga watan Afrilu zuwa tsakiyar watan Yuli ya gane cewa mutanen da ba a yi musu allurar ba sun fi kwanciya asibiti sau goma. kuma sau goma sha ɗaya suna iya mutuwa fiye da waɗanda aka yi wa cikakkiyar rigakafi waɗanda ba a yi wa rigakafin ba sun fi kamuwa da cutar sau hudu a cewar binciken da cibiyar daƙila cutuka ta amurka ta fitar jiya juma'a hukumar cdc ta kuma fitar da wasu nazari guda biyu waɗanda ke nuna kariya allurar rigakafi da ke raguwa cikin tsofaffi musamman waɗanda ke shekaru da biyar da haihuwa binciken ya nuna karuwar kananan cututtukan da suka shafi covid-19 tsakanin mutanen da aka yi wa allurar rigakafin amurka ta damu matuƙa game da fada a wasu sassan ƙasar habasha in ji ma'aikatar harkokin wajen amurka jiya juma'a inda ta buƙaci gwamnatin habasha da dakarun 'yan tawaye daga yankin tigira su fara tattaunawa cikin gaggawa don magance rikicin muna roƙon gwamnatin habasha da ƙungiyar tplf da su shiga tattaunawa ba tare da wani sharaɗi ba game da tsagaita wuta mai ɗorewa in ji mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ned fries a cikin wata sanarwa da ya fitar rahotannin gaba da take haƙƙin ɗan adam da cin zarafi da ɓangarorin da ke rikice da juna suna matuƙar tayar da hankali gami da har da aka yi fararen hula a wani ƙauye a yankin amhara a wannan makon in ji fries wasu jami'an yankin sun faɗa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa dakarun 'yan tawaye daga yankin tigray sun kashe fararen hula 120 a cikin kwanaki biyu a wani ƙauye a yankin amhara na habasha to a gaida sarfila hashim gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yayin da ake ci gaba da bikin cika shekara ashirin na tunawa da waɗanda suka mutu a hararen ta'addanci na ranar sha-ɗaya ga watan Satumba biyu da ɗaya da ake kira Nan ilabin a nan Amurka da ya yi sanadin mutuwar kimanin mutane dubu uku da jikkata wasu da dama a cikin hirar shi da murya Amurka wazirin sarkin Hausawan Akara Alhaji Sanusi Ahmad ɗan kasuwa ya ce sun kaɗu matuka inda suka shiga halin rudani a lokacin da suka samu labarin wallahi al'azim sai ce babban tashin hankali ne da ya faru dalili ba mu yi tunanin wani abu kamar haka ba ko ba zato wani abu haka zai kasance wa kasa kamar amurka ba na'am da muka gani akan talbisha waɗansu cikin mu har wasu su mai shin wannan gaskiya ne amma sai daga baya da muka gano kamar gaskiya ne abin ya tabbata sai samu cikin tashin hankali da rudani ba mu kawai ba ma na ji duniya gabaki daya yanayin kowa ya sake duniya gabaki daya na ji wannan lamari ne kamar yadda ka mai tambaya babban al'amari ne da ya faru ya sa duniya duka cikin rudani shin ka yi mamaki da aka danganta wannan harin ga 'yan kishin islama alhali musulmi ɗaya ne ko biyu a cikin wannan jirgi ko kuma dai suke da hannu a cikin wannan jirgi kuma me yasa to babu shakka idan ka duba a wannan bangare na duniya ka samu irin 'yan ta'adda da ke fitowa ta wannan fuska duniya shi sa ba mamaki an danganta waɗanda suka aikata wannan lamari masu kishi ne na addinin musulunci ko ce mutane ne da ake duban su a musulmai galibi 'yan ta'adda suna fitowa wannan karkara ne suna fitowa ta kasashe da ake kira kasashen musulmai. A matsayin kaɗan kasuwa, shi wannan hari na sha ɗaya ga watan Satumba yaya kake jin ya shafi harkokin kasuwanci? Babu ya shafi harkokin kasuwanci musamman game da mu irin harkan da muke yi saboda mu galibi zan ce harkan mu ne na sai kuɗi a sai da kuɗi. kamance mm. sa ya kawo da sakiya daban-daban daga cikin lamarin harakan mu na wurin transfer da muke yi ya kamata ka provide waɗansu documents waɗansu takardu da da ba haka bane kasance ne wurin tafiya da muke yi da abubuwa da muka yi rika wani kuɗi mu declare to yanzu ma an rage kuɗin ma da za ka yi tafi da shi saboda duka wannan dalilai ne ya kawo wannan lamurka shi sa yake ba mu shakka ya affecta mu sosai kwarai da gaske a matsayin ku kasuwa in ku kun koka wannan abin ya shafi ku kana nufin hakan kuma yayi wa tattalin arzikin kasar ghana illa da ma afirka baki daya babu shakka ya yi wa tattalin arziki sosai illa saboda kamar da yi ma bayani yadda ake yi ana shigar da kuɗi ana fitar da ita irin kuɗaɗen da ke shigowa kuɗi ba idan zai shigo hanyar da take bi san karo zai ɗauki kwana biyu ne ko kwana uku wannan sai ya ɗauki watanni ma sai ai yi sai shi sa sai kaga aikin ma da za a yi sai kaga jinkiri ya zo aikin da za a yi na wata biyar sai ɗauki shekara ko shekara biyu saboda kuɗin da za a kamata a kashe su sai ai ke wannan kuɗi kuɗin yan ta'adda ne ko wani kuɗi ne ko daga ina ya fito sai yi Wazirin Sarkin Hausawan Akara Alhaji Sanusi Ahmad kenan a hirar shi da wakilin Ridwan Abbas yanzu kuma sai kasar Kamaru inda mai sharhi kan siyasar duniya Alhaji Ali Danash ya ce Amurka ta shiga rudani a lokacin da aka kai har-haren ta'addanci na ranar tara ga watan Satumba kan cibiyar kasuwanci ta duniya. A hirar shi da muryar Amurka, Alhaji Ali ya ce yanzu 'yan ta'adda sun canja salo. Lallai kuwa yau na ya kasance wato shekaru 20 kenan da shi alkaida eh, da shugabanshi wato bin laden suka kai ma amerika hari a wani guje da ake kiran shi eh, wall street center a new york yayin da suka rusa dogayen zungurarrun gidaje eh, guda biyu na kudi wato na tallan kudi da tallan kwamfanya wanda ake kiran shi a faransance wato burs na duniya gaba daya yau kam wato a dubu biyu kenan da ɗaya suka kai wani hari dangane da kan cewa kuma wato an samu ma mutuwan mutane sama da dubu uku wanda suka samu rauni ma wato sama da dubu biyu hakan nan wato amurka ta kasance a cikin wani wani rayuwar rudani a wannan lokacin to daga wannan lokacin din ne amurka za mu je mu tambayi irin tambayoyinka amurka ta fara shiga da kan cewa wato iraki tana daga cikin kasashe waɗanda suka ɓoye 'yan ta'addan alƙaida suka kai ma iraki hari bayan suka kai ma iraki hari har suka kai da kashe eh, shi shugaban ƙasar iraq din wato saddam hussein bayan haka kuma suka juya suka koma da harin din tashashin afghanistan inda suke tuhumanta da cewa a eh, lalle ta ajiye bin laden mun samu shaidu da yawa mai nuna cewa kwarai kuwa wannan lokacin din bin laden ya zauna a afghanistan yayin da su taliban nan suke da mulki lokacin shugabansu ana kiran shi mola umar za mu ce maka ya eh, lallai kuwa 'yan ta'adda wato ba za mu ce sun ragu ba a duniya amma kuma ba mu ce ma sun karu ba amma kuma za mu fi eh, dogara da kan cewa sun canja salo wato sun tashi daga irin waɗannan ɓangarorin ɓangarorin turawa da wane ne wane suka dawo ta ɓangaren eh, afirka mai sharhi kan siyasar duniya alhaji ali da nash kenan a hirar shi da wakilin ma'awal garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na gidan rediyon muryar Amurka. Na shigo cikin shirin nan naku ne da tambayoyi kamar haka. Shin kafin gano man fetur menene ake amfani da shi a matsayin makamashi? Shin a wace ƙasa aka fara gano man fetur a duniya a nahiyar mu ta Afirka fa? Shin menene bambancin man fetur da ake haƙowa a cikin teku da wanda ake haƙowa a doron ƙasa? Mai tambaya Mubarak Sale, Darekta Yalwan Shandam Jihar Fulatan, Najeriya. idan Malam Mubarak Sale, Darekta na saurare. Ga amsoshinka da mai samo mana rahotanni kan makamashi da sauransu Halima Abdulra'uf ta samo maka daga shi kansa shugaban kamfanin man Najeriya NNPC Malam Kolo Mele Kyari da kuma Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya da ke Abuja. Halima ta fara da gabatar da bayanin shugaban kamfanin NNPC kan asalin man fetur. shi man fetur da can ba gane ma cewa daga kasa ke fitowa ba lokacin da aka fara gano shi ana ganin su ne a kasa musamman aka ce aka fara shi ko china ko america inda aka gani wannan yanayin a kasa sai mutane su kwashe shi su je su kunna wuta da shi saboda aka ainihin yadda ke faruwa shine wato wasu halittun allah ne wanda shekara da shekaru aka yi su cikin teku suka yi yawa suka rube so rube nasu ya sanya allah da ikon shi kuma ya sanya kasa suka zube a kansu eh, suka narke eh, kuma kuma Allah sai suka zama man fetur sannan aka sa shi ne tushen su to shin eh, mene ake amfani da shi wurin yin makamashin abin da ya faru shine akwai ikon Allah cikin yadda man fetur yake kasancewa domin abin da yake faruwa cewa duk lokacin da aka samu babban teku a can da can shekarun miliyan miliyan da suka wuce eh, kamar yadda ake da shi yau na akwai abin da ake kira su planktons wata kananan dabbobi ne wadda ko idanu da kyau su gansu so suna taro masu yawa idan suka taru kamar yadda aka sani kowane dabba mai rai mutuwa yake yi to idan suka mutu za su zube a karkashin kasan ruwa so Allah kuma da iko sai ya daura kasa kasa kan wannan matattun dabbobin nan to abu ne da ke faruwa kullun shekara shekaru shekara shekara miliyan sai ga idan suka taru domin zurfin rufe soda ya faru sai ga zafi zai fara afkuwa wurin to wannan zafin ita za ta narke su su zama man fetur a kasa to shin a wace kasa ce aka a duniya sai kuma nahiyar Afirka akwai kuce-kuce da ake cewa man fetur na an fara gano shi daga China ne amma wanda zahiri da za a iya tabbatar shi ne Amerika aka fara ganowa a wata akwai jihar da ake kira shi yanzu pennsylvania kamar shekara alif dubu da ɗari takwas da hamsin da tara da aka fara gano shi nan kuma afirka algeria aka fara gano man fetur shi ma alif dubu da ɗari tara da hamsin da uku daga nan kuma mu kuma allah kuma ya bamu dama Nigeria muka samu namu alif dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da shidda. to shin menene bambanci tsakanin man fetur da ake haƙowa cikin gargashin teku da kuma wanda ake haƙowa a doron ƙasa. a zahiri babu wani bambancin da za a gane a man fetur fetur a ce wannan daga cikin teku ne wannan kuma daga kasa aka samu mai da duk inda aka same shi yanayin su yana shan bambam daga rijiya zuwa rijiya da kuma yanayi zuwa yanayi ko a kasa ne ko a cikin ruwan saboda kasa idan aka fito da shi sa ja auna ga wannan man ya yake tana da laushi ne tana da taushi ne tana da daci ne da sauransu duk ana auna a gane a bambanta su a ba su suna shi sa ake ji a ce bonilla da kowa ya sani a ce focados bonga da sauransu da duk suna ake ba su amma sunan ana bambanta cewa wannan daban yake da wancan akwai bambanci tsakanin yin aikin mun fetur doron kasa da kuma cikin ruwa na farko idan za a yi a can cikin ruwa akwai abin da ake kira shi gadon aiki wato platform wanda yana yi yana kan jirgin ruwa ne yana yi kan tsaya kafanta ko kuwa yana yi ma wanda jawo ake yi idan aka gama aiki a tafi da su amma kuma a doron kasa akwai bambanci tun da duk aikin na kan kasa ake ajiye su kuma za a ga yadda ake yin su tsadan su bai kai na can cikin jirgin ruwa ba domin cikin teku kowa su cewa akwai yanayin sun bambanta kuma har da ma yadda ma ke technology da taki a samu man duk shi ma ya bambanta saboda haka ya fi sauki a samu mai a aikin shi a doron kasa da a yi shi a cikin teku eh, matsaloli ba su da yawa domin shi man fetur duk yadda aka yi da aka tsamo shi sai an sa cikin abin da ake kiran shi tankoki da ake ajiye su ko da kan cikin ruwa ne ko a wajen su saboda haka daga zarar aka sa su cikin wannan tankokin jiragen ruwa za su zo su kwashe su tafi kuma idan aka inda aka samu sarari misali a wasu kasashen eh, middle east ga pipe ake har zuwa inda masu sayan su saboda haka yana dangane ga inda aka samu man a mu namu kasan illa iyaka ɗauko shi daga inda ake tona zuwa cikin abin da muke kira tamila wata uh, tashoshin hada man na tara su wuri ɗaya sai jiragen ruwa su zo su kwashe su. Sunana Dr. Ahmed Adamu to ni senior lecturer ne a Nile University of Nigeria Abuja. To kafin a gano man fetur a Nigeria ana amfani da abin da ake cewa a turance wato coal da Hausa za mu iya cewa kamar gawayi amma kuma ba wai gawayin da ake samu wurin toya itace ba wanda ake haƙo shi daga ƙasa shi ma kamar wani albarkatun ƙasa ne wanda a da a Najeriya an samo shi a ƙasar Enugu wanda lokacin da Turawa suke mulkin mu alif dubu ɗaya da ɗari tara da tara lokacin suna ta kokarin su gano wasu ma'adanu da albarkatun ƙasa kwatsam sai suka gano ashe ma muna da gawayi wato shi wannan kol ɗin to daga lokacin da aka fara haƙo shi gadan-gadan ana ta amfani da shi har ya kasance ma ana amfani da shi wurin wato shi tarogan jirgin ƙasa wurin tafiya jirgin ƙasa da kuma wutar lantarki so wannan shi ne kawo abin da ake amfani da shi kenan kafin shi zuwan man fetur so amma kwatsam kuma ana gano man fetur sai kawai aka ajiye amfani da shi kol din aka dawo ana amfani da shi man fetur ta wurin tafiye-tafiye motoci ne da shi kan shi shi jirgin kasan aka ringa amfani da wasu gas wato diesel kenan da kuma shi harkan samun wutar lantarki aka ringa amfani da shi ma mai da kuma iskan gas to haka aka dai bar shi harkan kol din har yanzu dai ba a ƙara waiwayo shi ba amma dai akwai kol. da yawa a Najeriya fiye da ma yadda muke da sauran albarkatun ƙasa da muke alfahari da su. Kyau, shi gano man fetur an samu rahotanni kala-kala. So akwai dai rahoton da ke nuna cewa kai tun shekara ta ɗari shida ma an ma ga alamun cewa an akwai mai a ƙasa wanda da har bulbulowa ke ma sama ana ganin shi wasu suna ɗan iba suna ɗan amfani da shi. To hawa suke da cewa ƙila ma akwai mai da yawa kuma in aka tono wanda shi ne har dai irin tono na zamani dai za a ce an fara shi shine a alif eh, dubu ɗaya takwas da arba'in da shida a ƙasar rasha ba da daɗewa ba a alif dubu ɗaya takwas da hamsin da tara aka ƙara gano wani mai wato a amurka wanda shine wanda ya shahara sosai ko a tarihi an fi kawo irin wannan tarihin a duk da cewa tun a najeriya tun lokacin da ake harkan wato bauta da ake yi sai da mutane duk lokacin mulkin turawa aka fara nema ko za a samu mai a najeriya bayan an gani an gano a amurka da rasha sai aka ce ah Tubara to bari a zo Najeriya a fara bincike a alif dubu ɗaya da ɗari tara da biyar kenan a wani gari da ake cema jihar da ake cema Ondo State wanda har sai sa ma su tura mulkin mallaka suka mallaka ma duka faɗin Najeriya suka ba wa kamfanin Shell domin ta ci gaba da bincike ko za a gano mai amma dai ba a gano mai ba sai a wani gari da ake cema Oloibiri a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da shida aka fara gano mai man fetur a Oloibiri wani ƙauye ne wanda yanzu a Bayelsa kenan wanda kuma kamfanin Shell ne eh, ya gano wannan man fetur din. So lokacin Najeriya bata da karfi ko kuma wayewa ma na irin wannan tono man fetur din. So bayan shekara biyu aka fara fitar da man fetur zuwa kasashen waje saboda ila ma ba a bukatan shi a Najeriya ko kuma ba matatun man fetur din a Najeriya sai dai a fitar da shi kasan waje kaɗan da ake bukata a cikin gida Najeriya sai dai a ƙara shigowa da shi. So sai bayan ma da aka samu yanci kamfanika suka fara shigowa da kasashen waje su ma suka dinga taka rawa su ma tare tare da wannan kamfani na shell to duka dai kamfanin kasashen waje ne ah, to shi man fetur ana iya samun shi a ƙarƙashin ƙasa ah, saboda wasu wasu sinadarai ne suke narkewa suke yin ƙasa su je su haɗu su daɗe a ƙasa har sai su zama mai to wannan haɗuwan zai iya faruwa akan wato inda ba ruwa da inda kuma ke ƙarƙashin ruwa to shi za a iya samo man fetur a cikin ruwa da kuma abin da yake kan a kan doron ƙasa wato inda ba ruwa kenan su ya sha bamban sosai amma dai yanayi na man duk mai ɗaya ne ba wani man da zaka ce a wannan ai an tuno shi ne daga ƙasa wannan kuma an tuno shi ne daga ƙarƙashin ruwa ba za ka gane bambanci su wai ta ido ba iyaka dai wurin abubuwa kamar eh, tsada za a iya cewa tonon rijiyar mai a teku ya fi tsada fiye da wanda ake yi a kan ƙasa ah, saboda ka kai mutane cikin ƙasa sai ka mutane cikin ƙarƙashin ruwa da ƙarƙashin ruwa ruwa wanda aje je a sa karafuna sannan a to waye zai shiga cikin ruwan na a ringa welda a cikin ruwa ba karamin aiki bane wato wato ana kashe kuɗi sosai a tonon man fetur a cikin ruwa fiye da wanda ake kashewa a kan ƙasa wanda kan ƙasa kawai tono za a yi a zira su wannan karafunan da pipe pipes din bututun wato tsotsoman so sannan kuma wahala game da na fada ya fi wahala a tono man fetur a cikin ruwa fiye da yadda ake a kan ƙasa sannan kuma zurfi shi rijiyar mai da take cikin ruwa ta fi zurfi fiye da wanda ake take a kan doron ƙasa ƙasa mafi yawanci sannan kuma yawa an fi yawan samun adadin ko kuma yawan man fetur a cikin ruwa fiye da yadda ake samu akan doron ƙasa. Ma'ana nake so ke nufi anan shine abin da rijiyar mai da take kan doron ƙasa guda goma za ta samar tana iya wata rijiya guda ɗaya da ce cikin ruwa za ta iya samar da adadin wannan man. Sannan sauƙin eh, sifirin shi zuwa ma wanda suke buƙatan shi ɗan yaman fetur din. wanda ke cikin teku za a iya sauri a sa dorama ɗora ma shi wato jirgin ruwa da yake ɗaukan shi man fetur ya tafi ƙasashe to ya fi sauƙi amma wanda kuma yake kan doron ƙasa kaga sai an sa wato abin da ake ce gadarin pipelines wato wani bututu ne wanda ke tattaro mai daga kowane rijiyoyi a tattaro su sannan a sa wasu cikin pipe wato wani bututu guda daya sannan a tafi da shi inda ya kamata tace shi ko kuma inda za a dora ma wasu tankuna ko kuma inda za a sa shi a tafi da shi kasar waje to sai kuma da bayan shekara biyar bayan an ba najeriya yancin kanta aka fara gina wato matatan mai wanda man da ake fitarwa kasar waje sai ya ragu a ga amfani da shi dai ana tace wasu a gida najeriya da dai matatan mai kaɗan ce ɗaya ce lokacin amma dai ta ɗin sa dai ana tace mai man fetur a gidan najeriya sannan alal dubu ɗaya da tara shine aka ma kawo do. kan da take gwada ya za a gudanar da harkar tono samar da man fetur a Najeriya wanda bayan shekara biyu muka shiga wannan kungiyar nan na kasashen da suke fitar da man fetur na duniya wato OPEC wanda shine yasa har Najeriya ta fara mallakan ita wato arzikin man fetur wanda da kawai kamfanin kasashen waje ne za su shigo su yi tono su kwaso man fetur da suka samu a kasa su tafi da shi kasashen su iyaka za su dan biya haraji su dan ba gwamnati don kasafi kawai su tafi da man su to dai ka ce man Najeriya ma Najeriya ba ta amfani da shi har shi nisa aka kafa kamfanin nnpc aka gina wasu matatun man ah, man fetur a alif eh, dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da ɗaya ah, a lokacin da suka wuce wannan aka fara ma kawo 'yan najeriya su ma su kafa kamfanoninsu domin su ma su ringa tono da samar da man fetur ah, a gida najeriya a da cewa dai an ba 'yan najeriya dama amma dai tun daga lokacin har zuwa yanzu kamfanin kasashen waje ne suke taka muhimmin rawa wurin samar da shi man fetur a gida najeriya To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin NNPC Malam Mele Kolo Kiyari da Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Najeriya Abuja da kuma wakiliyar sashen Hausa Halima Abdurra'u. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wasalam. To a gaida Ibrahim Garba, Madalla, to wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. Shahararren ɗan wasan ƙasar Portugal Cristiano Ronaldo ya zura ƙwallaye biyu a wasan farko da ya buga wa ƙungiyar Manchester United ta Ingila. bayan dawowarsa kungiyar da ya bari shekaru goma sha biyu da suka gabata a wasan gasar premier din ta yau asabar united din ce ta yi galabar doke newcastle da ci hudu da daya to sai dai wani al'amari da ya rage wa ronaldo jin daɗin ranar wasansa ta farko da dawowarsa kungiyar shine wata 'yar kwarya-kwaryar zanga-zanga da aka yi ta hanyar zagayawa da jirgin sama a saman filin wasa na old trafford mai dauke da sakon goyon bayan wata mata da ta zargi dan wasan da cin zarafinta. ta catherine mayoga ta zargi ronaldo da yunkurin yi mata fyaɗe da cin zarafinta a wani otal da ke las vegas a shekarar 2009 wata kungiyar fafutukar kare haƙƙin mata ta ce ta yi hakan ne domin tunatar da ɗimbin jama'ar da ke filin wasan akan zargin fyaɗe da ake yi wa ronaldo jirgin ya yi shawagi a saman filin wasan ɗauke da saƙon da ke cewa a yarda da katrin mayoka kafin soma wasan da newcastle united ƙungiyar ƙwallon kafar arsenal ta kai ƙarshen kamfar zura ƙwallo a kakar wasanni ta bana inda ta zura kwallonta na farko na shekara a wasan da ta doke norwich city da ci ɗaya da nema a yau asabar wannan ne karon farko kuma da ta sami maki uku a gasar premier ta bana lamarin da ya ɗago ta daga can kasan teburin gasar baki ɗaya zuwa ta goma sha shida haka kuma sakamakon wasan ya ɗan rage matsin lamba da kocin kungiyar mikel ateta yake fuskanta da barazanar rasa aikinsa bayan da ƙungiyar ta sha kashi a wasanni uku jere na farko na gasar ta premier wasu 'yan wasa biyu na ingila dominic calvert lewin na kungiyar everton da dean henderson sun sami tara kudi har fam dubu sittin domin tallafawa wani dan wasan birtaniya da yanzu haka baya cikin hayyacinsa bayan farmakin da wani ya kai masa rahotanni sun bayyana cewa wani matashi dan shekaru goma sha biyar ne ya kai wa danny hudson farmaki a wata tashar jirgin kasa a birnin bath na kasar australia inda kuma ya ji masa rauni shaidun gani da ido sun ce duka ɗaya matashin ya yi wa hodgson da hannunsa amma nan take ya faɗi a sume tare da jin rauni a kwakwalwarsa inda kuma nan take aka ruga da shi zuwa asibiti bayan faruwar lamarin ne 'yan wasan biyu suka buɗe wani shafin neman tallafi na yanar gizo wanda suka soma buɗewa da tallafin fam dubu uku daga nan ne kuma sai tallafin ya yi ta kwarara zuwa ga gidauniyar inda tallafi mafi tsoka na fam dubu uku da ɗari biyar ya fito daga ɗan wasan manchester united dean henderson a bangaren wasan tennis kuma yanzu haka ana nan ana fafatawa a wasan karshe ta mata ta gasar tennis ta us open ta bana irin wadda ba a taba tunani ko kuma hasashen irin ta ba a tarihi ana fafatawar karshe ta gasar ne tsakanin emma Raducanu da lela fernandez dukkan matasa 'yan kasa da shekaru ashirin da kuma suke a can kasan jerin sunayen zaratan 'yan wasan tennis na duniya raducano ita ce mace ta 150 a duniyar tennis yayin da fernandez take ta 73 amma suka ratso fage tare da doke sanannun zaratan 'yan wasa ciki har da naomi osaka da ke rike da kambin gasar da angelic kaba da dai sauransu da dama murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria to a gaida murtala yanzu kuma sai zangon shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice shugaban amurka joe biden ya yi bikin tuna da cika shekaru ashirin na ranar 11 ga satumba shekarar 2001 tare da wasu abubuwa uku da suka bar tabo cikin shiru ya ziyarci wurare uku na harin ta'addanci mafi muni a tarihi biden tare da uwar gidan shugaban kasa jill biden sun halarci bukukuwa a wuraren da jirage hudu da mahara goma sha tara suka fara shiga da ya haddasa zaman amurka har shekaru ashirin a afghanistan tsayawarsu ta farko a cikin birnin new york ta zo cikin tsatsauran matakan tsaro jami'an birnin da na jihohi sun ce duk da cewa magajin garin bil da balasio ya jaddada cewa babu wata kamaiman barazana ga new york to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da asuba wasu abokanan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin sarfila hashim gumel da ya taya na gabatarwa sai kuma hailu hail da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.